ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Rahim Dr. Maurice kashi na goma Alhaji Ibrahim Shanuna sai a daren jiya ya dawo, haka kuma bai san komai na tsare-tsare da shirye-shiryen auren ba, wa mai Hadiza ce mai yin komai, wanda a ganinsa komai ta daidai ne. idan ta buƙaci kuɗi ne kaɗai take kiransa ya turo mata ba tare da ya tambayi na meye ko me za a yi da shi ba ni ko sai naga kamar kuna kama da wannan cewar matar wani sanato da kawar momi hadiza ce yayin da ta kai kallonta ga halima wadda take kanwace uwa ɗaya uba ɗaya ga momi hadiza sai dai yanayin rayuwa za ka rantse ta girma momi hadiza nesa ba kusa ba talauci da rashi ya sa tsufa ya taso mata momi hadiza ko ta mata kallon rashin sani sannan ta ce haba kin ga ko sanin ta ban yi ba hajiya ramla ko cike da mamaki ta ce allah mai halitta kenan kin ga ko kun yi kama matuka? um mm. kin ga mu je in nuna miki sarƙoƙin nan ta faɗa tana ƙoƙarin kawar da zancen dan san ba ta son hajiya ramla ta fuskanci akwai alaƙa tsakanin su tare na ajinta halima ko da sauran 'yan uwa da ke wurin cike da tsantsan al'ajabi suka bi bayan Hadiza da kallo goma da rabi na safe aka ɗaura auren a kan sadaki naira dubu ɗari biyu manyan mutane da kusoshin gwamnati duk sun halarta abokan muris na makaranta da waɗanda suke mutunci du su masa kara sun zo mawaƙa da maroƙa suna ta kirari ana musu barin kuɗi ango ku fuskar nan tashi san babu walwala da Anuri na angwaye ƙoƙarin danne damuwarsa yake yana ta murmushin dole nana ma a ranar ta yi ado cikin atamfa wadda mumihindu ta basu ɗinkin riga da siket aka mata wanda ya mata matuƙar kyau babu kwalliya a fuskarta amma hakan bai hana bayyanuwar kyanta ba tana so ta ma'ana sanin za a yi nin biki ne a gidan kofar kicin suka ci karo da anti maryam kanwar mu hindu da risina ta gaishe ta ta amsa mata da faɗin tun ɗazu nake neman ki abansu nake so ki kaiwa waina na rasa wanda zan aika to ta faɗa a ladabce yana falon baƙi na waje ta faɗa ba tare da ta jira amsar ta ba flas mai kyau ta samu ta zuba masa da ɗora a kan tire tare da ruwa da lemo gaba ɗaya a takura take jinta ta tsargu saboda yawan mazan da ke harabar gidan ji take kamar ta juya kanta a ƙasa take tafiya tana ta ratsa dandazon mazan har ta kawo bakin kofar falon takalman kusan mutum hudu ta gani da haka ta tsaya ta kasa karasawa ciki ba ta san taya za ta shiga ta fuskanci mazan da ke ciki ba kusan minti biyar tana tsaye sannan ta yi jarumta ta murda hannun kofa a hankali ta shiga da sallama kamshin turare mai sayataccen daɗi ne ya ziyarci kofofin hancinta ina wunin ku ta faɗa a sanyaye lafiya kalau ta tsinci muryoyi biyu sun amsa mata ya zama dole ta ɗago kanta don ganin inda mijin anti maryam yake ai ko da za ta ta ya sauka akan Dr. Morris. sanye yake cikin farar shadda mai ɗinkin babban riga kansa sanye da hula ruwan ƙasa ba ƙaramin kyau yayi ba ya ilahi ta furta a sirce yayin da sauran kirista saki tire ɗin da ke hannunta irjinta na duka da sauri ta kawar da kanta gefe tana ajiye tire ɗin a gaban mijin anti maryam da ke zaune kujerar kusa da Dr. Morris. sannu ko ya faɗa da kai ta amsa masa ta yi saurin ficewa kirjinta na duka sauri take kamar za ta kifa ta faɗi ƙasa ajiya zuciya ta sauke yayin da hannunta ke kan kirjinta fuska tana ƙara hasko mata dr morris kyawunsa na yau har ya wuce misali sai take ganin kamar yau ta fara ganin shi ya allah kada ka ɗaura min abin da ba zan iya ba ya allah ka cire min soyayyar bawanka ya allah kada ka jarabce ni da ciwon su ta ƙarasa kamar za ta fashe da kuka a ɓangaren dr morris kusan bai lura da wacce ta shigo ta fita ba Asali ma hankalinsa na kan wayarsa da yake ta dannawa yana amsa sakonnin masu mishi Allah ya sanya alkhairi bai jima a falon bai wuce wurin reception tare da abokansa ba za ki tashi ki shirya mu tafi ba sha biyu na rana fa har ta kusa cewar antifaiza fa'iza nabila da ke da kunkune cikin bargo ta sha kuka wanda ya saukar mata da zazzabi ta ce wallahi mama kaina ke min ciwo ku tafi kawai idan na ji sauki an jima zan zo Anta fa'iza ta kai hannu ta taba kanta sai ta ji shi zafi rau kin sa wa kanki damuwa da kulafacin wanda bai san kina yi ba gashi kin ji wa kanki ciwo an ta fa'iza ta faɗa a kufle ki tashi ki sha magani mu mun tafi Allah ya sauke amin a dawo lafiya an ta fa'iza na ficewa ta sake rushewa da kuka dan bata jin zuciyarta za ta taɓa iya haƙura da Dr. Morris au dama kina nan mumiyin da take ta neman ki da ya firgigi tana duban Atika kafin ta ce na gaji ne ina hutawa Atika ta ce gajiya kam akwai ta ita ta aiko ni yanzu ma na dubo ki ki je tana ɗakinta na sama to ta faɗa tana miƙewa tsaye daga ita sai sakina ne a ɗakin ta sha ado cikin dan ƙareren les fari wanda ya matuƙar mata kyau nana ta gaishe su sakina ta amsa da sakin fuska saɓanin momi hindu da ta amsa mata fuska a tamke ta ce ki shiga ki wanke min banɗakin nan har tiles ki wanke ko ina kayan da ke cikin basket su ma ki wanke su ki shanya min su a hanga dole ne ki na ban kwana aladabce ta ce to tana nufar ban ɗakin ta juya kan sakina ina so ki bani aron kunnen ki nan ta tattaro dukkanin hankalinta ta mayar kan momi hindu an jima ba zan samu damar keɓewa da ke ba yau zan sanar da ke ainihin tarihin gidan alhaji ibrahim shanono don ki san takunki ki kuma san yadda za ki zauna da kowa ba na son jin wata matsala bayan an kai ki ina so ki zama na har abada nana kuwa jin an ambaci sunan mahaifin dr maurice ta mai da dukkanin hankalinta ga sauraron momi hindu har ga Allah tana so ta ji tarihinsu ita kanta tana so ta san irin zaman da za ta yi a cikinsu dan zama a gidan sakina ya zama kamar zama ne tare da su sanin cewa dole wata rana mu'amala za ta haɗa ta da su duda ta kudirce a ranta za ta iya bakin kokarin ta wurin tsayawa a iya matsayin da Allah ya aje ta don gujewa matsala mumihin ta numfasa ta soma Alhaji Ibrahim Shanono haifaffen garin Kano ne ƙauyen Shanono asalin iyayensa Fulani ne mahaifinsa Buhari yana da rufin asiri daidai gwargwado ya mallaki shanu da gonaki matarsa ɗaya bintu yaransu biyar tare ahijo aliyu ibrahim fa'iza sai hajara bahari ya tsaya tsayin daka wurin ganin sun yi karatun boko kasancewar shi bai yi ba shi yasa ya ƙudiri yaransa su yi du cikinsu ibrahim ya fi su hazaƙa hakan ya yasa bahari ya fi sa buri a kan shi matan ko dukkansu suna gama sakandare ake musu aure kuma dukkansu sun samu mazaje masu rufin asiri cikin garin kano aka kai su su ibrahim kuma sun wuce makarantar gaba da sakandare wato jami'ar bayero ahijo da aliyu suna gaba da ibrahim da aji biyu sun mai da hankali sosai wurin karatun ganin mahaifinsu ba shi da burin da ya wuce su yi ilimi mai zurfi ahijo da aliyu sun kammala da sakamako mai kyau second class offer inda ahijo ya samu aiki a wani kamfani aliyu kuma ya samu aiki a embassy suna samun albashi mai tsoka wanda suka ɗauke hidimomi da yawa na gidansu a lokacin ne kuma kowane su ya fitar da mata suka yi aure suka tare a gidajensa cikin garin kano a shekarar da ibrahim ya gama karatu da first class offer ya tafi bautar ƙasa iftila'i mai girma ya faɗa musu gobara ta kama gidajen iyayen nasu inda bahari da matarsa binta suka ƙone babu wanda ya rai a cikinsu tashin hankalin da su ibrahim suka shiga ba kaɗan ba ne mutuwar ta yi matuƙar girgiza su rasa iyaye biyu a lokaci ɗaya haka suka dangana suka fawwala allah komai aka raba gado kowannensu ya samu rabo mai tsoka sosai wanda ba su tsammaci dukiyar mahaifin nasu ya kai haka ba ibrahim yana kammala bautar ƙasa ya samu aiki a nnpc da albashi mai tsoka gadansa kuma ya soma kasuwanci na kayan tireda inda allah ya saka masa albarka sosai lokaci ɗaya ya zama hamshaki kowa faɗin yake yana da nasibi lokacin da iyayensa suka soma masa magana da ya samu mata ya aure tunda babu abin da ya nema ya rasa shi ko sam soyayya bata gabansa kasuwanci kawai ya sa a gaba ranar wata asabar yana cikin motarsa hadiza ta fito daga layinsa tana taron nafef zuwa gidan ƙawarta to a nan ya ganta lokaci ɗaya ya ji ta kwanta masa a rai ya faka mota sai ya buƙaci nambarta ba tare da wani jan aji ba ta bashi sa mai nera shi kansa ya yi mamakin saurin bashi da tai amma shi ma sai ya ɗauki hakan a watakila ya yi mata ne ya buƙaci kai ta inda za ta je babu musu ta buɗe murfin motar gaba ta shiga ya sauke ta a gidan ƙawarta bayan ya bata dubu hamsin wanda hakan ya sake ruɗa hadiza ke yau na yi babban kamu take sanar da kawarta zuwaira haba ƙawas sai ta fiddo kuɗin daga jakarta ta karkaɗa take zuwaira ta zaro ido tana faɗin lallai kam kin yi babban kamu a ina kuka haɗu nan ta labarta mata ki riƙe shi hannu bibbi kuwa cewar zuwaira ke ma kin sani ƙawata hadiza ta bata amsa ita ku hadiza haifaffiyar 'yar kano ce a unguwar shekara iyayenta talakawa ne mahaifinta kafinta ne yayin da mahaifiyarta ba ta sana'a fari balle baki su bakwai ne a gurin iyayensu sunusi sarajo ladi karime yahaya hadiza sai halima rayuwar talauci suke wanda wata rana sai ɗari biyar ta gagar mahaifinsu sunusi sarajo ladi da karime duk sun yi aure sai dai su ma ba ƙarfin ne da su ba hadiza ce kawai ta fita zakka a cikinsu tana da masifar son abin duniya da kai kanta inda allah bai kai ta ba ga masifar ƙarya da son nuna ita wata ce ƙawayenta duka yaran masu da shi ne inda ita ma take nuna musu nata iyayen masu hali ne ga kula samari masu nera wanda da kuɗinsu take samu tana larurori tana da son gayu sannan ba ta taɓa bari a zo gidansu duk saurayin da ta ba ta bari ya zo gidansu sai gidan ƙawaye iyayenta da yayyinta sun yi faɗin sun yi nasihara sun gaji sun ƙyale ta suna binta da addu'a shari'a ga ubangiji kawai har Allah ya ɗauki ran mahaifinta inda al'amura suka ƙara cakuɗe musu hadiza kuma kofar kula samari ta ƙara buɗewa sai dai duk abin ba ta taɓa bari mu'amalar banza ta haɗa su haɗuwarsu da ibrahim babu jima soyayya mai karfi ta shiga tsakaninsu wanda ƙarfin soyayya kuɗinsa ne ya ja ra'ayinta shi kuwa soyayya mai girma yake mata wadda allah ya ɗora mai har ya soma magana turo magabatansa amma hadiza sam ta iya daya san gidansu inda ta haɗa baki da wata ƙawarta zuwaira akan za ta haɗa shi da iyayen zuwaira dan su kansu ba su san ainihin iyayenta ba saboda su ma karya ta musu cewar mahaifinta ya rasu yanzu haka a hannun wan mahaifinta take kuma yana gallaza mata neman auren ma ya ce babu ruwansa hakan yasa suka tausaya mata suka karbi neman aurenta sun yi mata abu na fita kunya wanda hakan ya mata daɗi sosai ta ƙara jinta a sama da labari ya kai gidansu ba karamin faɗa mahaifiyarta ta musu ba kamar ma za ta dake ta ta kuma ɗauki alwashin sanar da ibrahim gaskiya a nan fa hankalin hadiza ya tashi matuƙa don tana tsoron ya ce ya fasa hakan aka yi sunusi ya nemo shi ya gaya masa komai ransa ya ɓaci matuƙa ya samu hadiza a ranar sai ta fashe masa da kuka ta ce tana tsoro ne ya ga talaucinsu ya guje ta ita kuma ta riga ta faɗa ƙaunarsa amma girman soyayya da yake mata a wannan lokacin ya sa ya tausaya mata ya nuna mata babu komai kuma koya gidansu yake yana son ta a haka ta ji daɗi sosai zuciyarta ta yi wasai sati biyu kaɗai aka ɗiba a lokacin bikin nasu mahaifiyarsa ta so a ƙara kasancewar ba su da komai amma ibrahim ya ce shi zai yi komai baya buƙatar komai daga wajensu an yi bikinsu inda ta tare a dan kareren gidanta wanda kowa maganar haduwarsa yake isa da takama da girman kai ya ƙaru a wajen hadiza hatta ƙawayenta ma ba duka ta ci gaba da mu'amala da su ba sai wanda gidansu ya ƙoshi da naira ciki har da zuwaira lokaci ɗaya ta juya mata baya hadiza na zuba mulki a gidan ibrahim inda shi kuma allah ya zuba masa ƙaunarta komai za ta yi baya ganinsa a laifi kin san an ce wanda ya hayan arziki hadiza ba ta ganin kowa da gashin arziki sai mai daula hatta 'yan uwanta ta kaurace musu mahaifiyarta ma sai can ba a rasa ba take kai mata ziyara har Allah ya ɗauki ranta Hadiza ba ta ganin talaka da gashin arziki komai tsufanka idan baka da shi za ta rufe ido ne ta maka rashin mutunci ba ta ƙaunar talaka ya raɓe ta yadda kika san ba daga talaucin ta fito ba rayuwa suke mai daɗi ita da mijinta Allah ya azurta su da yara uku Muhuriz, Arifa da Mahad wanda tsarinta ne dama yara uku daga haka ta tsaye da haihuwarta a cewar ta bata son ta tara yara da yawa dan bata son ta yi saurin tsufa ke hadiza fa tsabar jin kanta hatta yaran yaranta bata sakewa da su komai nasu ta sakar wa yan aiki halinta na matukar son a girmama ta da bin ra'ayinta yasa hatta yaranta bata basu damar ra'ayin kansu sai abin da ta ce babu kula babu sakewa a tsakaninta da su shi kuma mahaifinsu yin aikin shi shi ma baya barin shi zama da su don haka a gidan sai abin da hadiza ta ce muriz ya taso yaro mai hazaƙa da nutsuwa ba shi da yawan surutu wanda har da rashin kulawar iyayen nasu ya ƙara sa ya zama shiru-shiru mutane da yawa kan kiran shi muskili tun tasowarsa yana tafiya ne kan abin da mahaifiyarsa ta dora shi a kai a lokacin da ya kammala sakandare ya so karanta architecture yana matukar son zane shine burinsa amma sam hadiza ta yarda ta ce likita take so ya zama ta kuma ɗauki alwashin matukar bai tsaya ya yi karatun ba sai ya haɗu da fushinta hakan kuma ba ƙaramin taɓa shi ba ya ƙara dagula masa lissafi don san ba shi da ra'ayin yin karatun medicine sai hakan ya sa rashin fara'arsa ya ƙara yawaita ita kuwa Hadiza san bata damu da sauyinsa ba burin ta ya bar ayinta kawai da haka ta tura shi karatu Jamani. inda ya karatu ya kuma fito da sakamako mai kyau hakan kuma yi wa Hadiza daɗi sosai amma san bata nuna Morris jin daɗin ta ba ko ta yaba kwazon da yi ta sa mahaifinsa ya gina masa tsantsareren asibiti inda ya so soma aikinsa a bangare ɗaya kuma yana kasuwanci wanda Hadizan ce ta sa shi kuma kuɗi yana shigo masa sosai arifa ko karatun mascom take a jami'ar bayero kuma hadiza ce ita ma ta zaba mata duk yaran suna tafiya ne kan turba na umarnin mahaifiyarsu sannan tun bayan auren hadiza ibrahim ya so ma wa danginsa su ma sai ba sa zirma al'amuransa don ba su yarda su zubar da mutuncinsa akan abin duniya ba arzikin da suke da shi ya wadatar da su suna kuma zuwa gidan ne domin zumunci kawai duk da ba sa samun karɓar arziki daga hadiza 'yan uwa da yawa kan ce bai dace da mata ba mumiyin da ta sauke a zuciya tana faɗin kin ji takaitaccen tarihin ahalin alhaji ibrahim Shanunu. da haka nake son ki san takunki ki san yanayin zaman ki da hadiza ina so ki yi iyakacin kokarin ki wurin siye zuciyarta dan matakar kika siye zuciyarta kin samu kan muhuris haka kuma kada ki yarda ki wulakanta duk danginsa ki girmama su wannan wata kisa ce da za ta sa ki shiga zuciyoyinsu da shi kansa muhuris din ya ga cewa ya yi dacen mata kasancewarsa mutum mai daraja dan adam ki ba hadiza sau da kafa ina ƙara jaddada miki ki san takunki kada ki saken da mori zai hango wata ki toshe duk wata kafa da wata mace za ta burge shi bayan ki ki zama tauraruwa idan kowa cikin ahalin alhaji ibrahim shanono da hajiya hadiza sakina ta jinjina kai a zuciyarta tana ayyana irin zaman da za ta yi da su uwa uba mu mai hadiza maurice tana ganin ba za ta sha wahala ba wurin samun soyayyarsa nana da ke ban ɗaki tana jin dukkanin zantukan momi hindu jikinta ya matukar yin sanyi ta tsinci kanta da matukar tausayin Dr. Morris dan bata taba zaton yana da wata damuwa a rayuwarsa ba. Lalle dai yadda kaga mutum a cikin daula baka san damuwa da ke cikin ransa ba. Idan ka ganshi ka rantse baya dauke da wata matsala. Rashin kula iyaye abu ne mai girma. Ta san zafi da sa Ta fuskanci hakan kuma tana kan fuskantar wanda ya ninka nasa. Don ita bata ma san mahaifiyarta ba. Mahaifinta ko ita da banza duk ɗaya ne a wurinsa. Sai dai abin da ya faɗa ga mata hankali shine jin yadda Mumiyadiza ke kyamata talaka. tana addu'a kada zamanta gidan sakina ya zame mata matsala ta daɗe da kammala wanke ban ɗakin amma sauraron mumiyin da take ya hana ta fitowa jiki a sanye ta fito ba ta kai kofa ba ta jiyo muryar mumiyin din tana faɗin ke zo nan ta da ta gurfana a gabanta ina so in ja kunnen ki ne kuma in gargaɗe ki zama a gidan sakina da zaki ba wai zaman hutu da jin daɗi zaki je yi ba kamar yadda kike yar aiki a gidan nan haka ma can matsayinki bai canza ba kar ki ɗauki sanyin sakina da sake miki da take ki ce zaki wani abu wallahi lokacin zan nuna miki ainihin kalata tashi ki tafi nana ta miƙe kamar wacce ƙwaye fashewa a ciki tana jin gaba ɗaya zuwa gidan sakinan ma su mafita a ranta bayan sallar isha aka soma shirin kai amarya motocin ɗaukar amarya sun iso daga gidan ango wasu har sun soma shiga mota nana ko kayanta ta haɗa wuri ɗaya tsaf tana ta ƙoƙarin jawo akwatin ta atika ta shigo yanzu shi kenan tafiya zaki nana gaskiya zan yi matuƙar kewarki ban san wace mai aikin za a kawo ba da wuya a sami mai kirkinki ta ƙarasa kamar za ta yi kuka nana ta numfasa tana faɗin ai mu rabu ba atika muna gari ɗaya kuma na san za mu riƙa kawo muku ziyara haka ke ma wata ran za ki je kuma insha Allah wadda za a kawo ma sai ta fi ni kirki a'a gaskiya samun kyan halinki nana sai an tona nana ta yi murmushi ta ce ni dai mu je ki raka ni kar a tafi a bar ni ledar hannunta ta karɓa ta ce mu je na ga wasu ma har sun fara tafiya nana ko tana zuwa sai ta tsaya a gurin jerin motocin tana tunanin wace za ta shiga har ga Allah tana tsoron a wulakanta ta ganin haɗaɗɗun 'yan mata da manyan mata masu ji da naira da ke wajen atika ta dube ta tana faɗin kin tsaya ki samu ɗaya ki shiga mana kafin su cika sai ta girgiza kai kai atika ina jin nafef zan je na hau kawai nafef kuma eh ni ba na son a wulakanta ni gaskiya dai kin fiye abu nana ga motoci zaki wani bi nafef hankali na zai fi kwanciya ne da hakan nana ta faɗa tana barin wurin ta koma gefe tana jiran tashin motocin kusan minti ashirin ana ta zaune a wurin kafin motocin suka tashi da taimakon atika ta samu nafiyar ta ce ya bi bayan motocin ma keken get din gidan a wangale yake motocin kai amarya na ta shiga ciki kafin a karasa get din ta ce mai nafiyar din ya sauke ta ta sallame shi ta ɗauki kayanta zuwa ciki a iya tsawon rayuwarta bata taɓa ganin gida mai haɗuwarsa ba ya take na momi hadiza ma a kyau a hankali take tafiya kamar mai sanda ta ji ana faɗin ke ina zuwa ko da ta waiga sai ta ga wata matashiyar budurwa ko dai kin yi batan kai ne cewar ɗaya da suke tare suna mata kallo mai cike da ƙasƙanci ba batan kai ne ba ta faɗa tana yin gaba ga dukkan alamu dai neman taimako ta zo ɗaya budurwar ta faɗa suna kwashewa da dariya hakan ba sabon abu bane a wurin nana da haka san bata damu ba ta nufi gadin ɗin gidan ta zauna dan bata san ina za ta nufa a cikin gidan ba ba ta marmarin shiga cikin gidan sanin irin wulakancin da za ta iya fuskanta ta zauna akan ɗaya daga cikin kujerun da ke zagaye a gadin ɗin wanda suka ƙara ƙawata shi tana juya hayaniyar 'yan kawo amaryan kowa faɗi yake masha Allah gida ya haɗu sakina an mata kayan ɗaki na gani na faɗa sanin irin gidan da za a kawo ta kowa ya ba ƙoƙarin iyayenta yake haka sun yaba yadda ginin gidan ma ya ƙeru hmm. ai ba hawa ba saukan ni dai ina mamakin waɗanda za su auri mijin da baya son su ko namiji ya auri macen da ba ta son shi